Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci takwarorinsa na ƙasashe guda biyar tare da masu wakiltar ƙasar Sudan da Angola a wurin babban taron da hukumar da ke kula da bunƙasa tafkin nan na Chadi da ke gudana Abuja domin fitowa da sabon daftari wanda zai tabbatar da cewa an farfado da martaba da kuma darajar tafkin nan na Chadi wanda ƙasashe aƙalla guda bakwai na Afirka ta yamma da ma Afirka ta tsakiya ke cin moresa a shekarun da suka gabata. Kamar da bayanai suka nuna haƙewar wannan tafkin mulki na Chadi ya kawo matsaloli na zamantakewa da na bunƙasar rayuwar al'umma da kuma abubuwan da suka shafi noma da cinikayya tsakanin kasashen afirka ta yamma da ta tsakiya sanadiyar ma da ake ganin cewa ya taimaka matuka gaya wurin bunkasuwar matsalolin tsaro musamman ta'addancin da ƙungiyar boko haram ke yi a arewa maso gabacin najeriya da makwabtan kasashen kamaru da kuma chadi da yake gabatar da jawabi a wurin wannan babban taro shugaba muhammadu buhari ya yi kira ga sauran takwarorinsa na kasashen afirka daban-daban da ƙungiyoyin sa kai na duniya da babban bankin bankin duniya da bankin islama da kuma ƙungiyoyin da ke kula da bunƙasa rayuwar al'ummar afirka da na makwabtan ƙasashe da su himmatu wurin tabbatar da cewa an ɗauki matakan da suka kamata ba wai zance na baki ba kawai domin tabbatar da cewa tafkin nan na cadi an farfado da shi wanda zai iya kai ga jawo wani ruwa daga wasu sassa na duniya domin su haɗu a bunƙasa wannan tafki. Shugaba Buhari ya ƙara jaddada cewar a ƙarshen wannan taro za a fito da matsayi na Abuja, wato Abuja Declaration, wanda zai kasance wata taswira ce za a yi amfani da ita wurin tabbatar da cewa kowace ƙasa da ƙungiyoyi na sa kai da na tallafawa al'umma sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da an aiwatar da kowace irin manufa da zai farfaɗo da wannan tafki na Chadi, ba wai a sha shayi ba a watse. Let us share this ya ce ya kamata mu amince da wannan kudirin na 'yantowa da ceto tafkin chadi da wasu ƙwararen manufofi da zuciya wadda za ta kai ga samarwa al'ummarmu madogara ta amfani da wannan tafki na chadi domin bunƙasa rayuwarsu ganin irin muhimmancin da yake da shekarawa shekaru a rayuwar al'ummarmu The time to bail out the region is now. The time to show our humanity is now. Shugaba Buhari ya ce lokaci ya yi da za mu aikata abun da muke nufi, lokaci ya yi da za mu sake gina wannan yanki namu, lokaci ne da za mu nuna cewar muna kishin al'ummanmu domin tabbatar da cewa wannan tafki na Chadi ya farfado kuma ya ci gaba da taimaka ma rayuwar al'umma kamar yadda ya kamata. Eh, in ka lura da abin da yake faɗi, ai yana jaddadawa ne, yanzu ne lokacin da za a yi. kuma yanzu ne kuma za mu fuskanci wannan abu yanzu ne za mu aiwatar da shi kamar yadda zaka karance shi ai har zuciyar shi da gaske yake to ina fata kamar yadda na faɗa baya Najeriya uwa ce ba da mama in ta matsa za a yi cikin kankanin lokaci za a yi ai duk abin da na gaba koko da akan ce ga na gaba ake ganin zurfin ruwa in ya faɗi waɗannan waɗannan ƙasashe ba kamar jihohi ne na ƙasar nan kusan duk Najeriya ke tattala musu arziki suke sa su a gaba in aka sa su a gaban aka samu mutane waɗanda suke yi da gaske za a samu biyan bukata amma me kake ganin abu na farko da za a iya cimma idan tafkinan na chadi ya farfado da rayuwar da aka san shi da samar da fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi. Baya ga wannan ai zai haɗa ƙasashen ne. Ai mutane mutum ya hau ɗan ƙaramin jirgin ruwa ya tafi Chad far ya sa ya je kamarun ya sake zuwa ya je Nijar. duk waɗannan ƙasashe ƙasashen da aka haɗu wuri ɗaya ai toshewan wannan sai ya zama zamana kaman ya yanke ne kaman misali ne hanyar jirgi sai ka ɗauke abin nan guda ɗaya Ka ga ka yanke wannan duk abin da ake so sai dai a je a kafa amma wannan zai taimaka na ƙarfafa dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashe kuma za a samu abin da ake yi nan da nan za a tafi ai kamar yadda bature yake faɗe ai inda mutum yake zaman banza nan iblis ke yawo kan shi. Suleiman dan zaki kenan wani mai sharhi kan al'amura a tattauna da ne da shi a Abuja a taron da ƙasashen Afirka guda takwas suke gudanarwa a Abuja akan farfado da tafkin Chadi. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.